a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji saukar gwani da amiro a kaduna da har muka ji sun samu kansu a wani gida da suna cikin kakabin gidan sai kuwa ga mai masaukinsu a karami ya fito tare da wani wanda yana buɗe baki don yi mana maraba na gane ƙabila ne yake tambayar ta motsa bayan mun gaisa ya mayar da hankalinsa ga hiro yana tambayarsa sa wanda kai tsaye na fahimci suna magana ne akan macen da ke kwance akan cinyar hero hero ya matsa fuska yana dan kunkuni eto eh to ta dan yi miƙa ɗazu sai ka ce ta samu gadon bayan mahaifiyarta gaskiya kafata ta yi tsami doctor wanda aka kira da doctor shi da hero suka tuntsire da dariya sannan doctor ya ɗora da cewa wai ƙarshen soyayya kuke nan Iro ya girgiza kai yana ta faman hararar wannan macen da ke kwance a cinyarsa. To nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba. Dokta ya zarce da cewa to ka gani in ta farka ta ganka haka ai za ta ƙara son ka sannan za ta ƙara sakin jiki ta amince da kai. Gwani ya ce a wannan lokacin na kawar da kai ina yin ƙaramin tsakin da babu wanda ya ji daga ni sai Amiru da ke kusa da ni. ni wannan zauracen nasu da bana ganewa ma ya ƙara fusata ni na gani dai babu dalilin da za su turke na a waje suna surutan banza a kan ƙadangarun bariki haka kawai sai na ji natsa na hero da waccan fitsararriyar yarinyar kamar dokto ya san korafin da nake a zuciyata sai mana sallama ya fice akarami ya fuskance ni zai mun magana kafin ya yi ma na riga shi kai wai ba za ka bani abinci ba eh, gaba ɗaya kun cika min kai da haushi akaram bai damu ba sai mai yadda abin wasa yana duban amiru ya ce katon da kai ga yaro bai damu ba sai kai za ka ɗaga mana hankali da gaske fa nake na tare shi cikin ɓacin rai sai nufi hanyar fita yana cewa bari na je wajen matar gidan na samo muku abinci bai saurari amsa ta bai fice na yi ƙasa da kai cikin zargi da mamaki a raina na ce matar gida to matarwa kenan ba jimawa sai gashi da abinci shirye a flas na alfarma da farantai saboda haka raina ya ƙara cika da wasu tarin tambayoyin don daga ganin kayan abinci daga gidan matan aure ya fito to amma waɗanne irin matan aure ne a nan da sake tambayar kaina a kar muna kokarin ajiye mana abinci a nan na nuna masa takura ta a ido saboda haka kawai sai doshi ɗaya daga cikin kofofi uku da na gani a jere yana ya fito mu inda ba jinkiri na cewa amir ya taso mu je muka rufawa a karami baya dakin da muka shiga shi ba na bacci ba shi ba na shakatawa ba don akwai kujeru barkatai da suke alakanta shi da falo akwai kwabar jikin bango a gefe guda akwai katifu masu tudu a kusurwa biyu ta ƙarshe da kuma ɗaya a gici akwai ƙananan tebura da babba guda ɗaya kowanne da kaya rakwacam dangin abin da irin muka fi ƙwalama wato kayan maye ɗakin dai ba kamar falon ba ne ta fannin gyara da ƙamshi a hargitse ki aino a karmina ajiye abincin yana ce min na fi kasa gane maka ba ƙunta ce ko ƙauyenci. sai faman huci kake kai kadai na shiga bude sai ina cewa kai gaskiya akwai matsala na fara zuba wa kaina abinci yayin da akara muke zuba wa amiru matsalan me fa ya tambaye ni shin nan gidan waye ya ce na faɗa maka sunan mai gidan alhaji ibrahim ya faɗa yana dariya na kada kai eh na tuna haka kuma da matarsa a gidan na fara kai abinci baki sai ko na ji zakwai kamar miyar unguwa daga ji daga matar aure ya fito don haka a duniyar santi da ɗokin magance yunwa na jiwo akar mina amsa min da hannunta ma ta girka wannan abincin da kake ci amma ita ma ya ce irinsa ko yana dariya ya ce ko kuma ki dahu ba sabga sai ke yi ita tana biyayya a wuri in ya ajiye mata kara ba za ta iya tsallakewa ba saboda haka duk wanda ya kawo gidan nan ya ajiye a matsayin dan uwansa yake kuma in ya faɗa mata haka sai ta yadda don haka nan ɗakin baƙi ne kamar kasuwa yau wannan ya zo gobe wancan ya tafi ita dai tana nan a aikin gida tana fama da hijabi tana hidimar abinci iyakaci duk lokacin da za ta ƙauyen su lokacin azumi ko sallah a zuba makudan dukiya a kai wa danginta bakat na tare shi muryata a shaƙe da ɓacin rai saboda tausayinta ni ban tambaye kama wannan kayan takaicin ba bai damu da gwasilewa ta ba ya ci gaba da cewa abinda zai baka tausayi shine ba ta da ɗa ba jika an ce haihuwar ta uku 'ya'yan na zuwa babu rai kai ko ga wasu ba ta gani daga nan aka ma cire mata mahaifa ba ta sake haihuwar ba muna ta faman taunar abinci kamar za mu haɗa da harshen mu na share wannan tsegumin nasa na tafi tambaya ta ta gaba na ce ita tana zaman aure a sashen ta ku kuma kuna zaman bariki a nan ko sakarcin naku har ya kai ku dinga gwamatsuwa mata da maza kuna kwana a ɗaki guda ko ya fara kokarin ficewa yana cewa na sha cewa ba ka da lafiya kana musamin to mata ai su ne abokan rayuwa cikin sauri na ajiye cokali na miƙe tsaye in kuwa haka ne to nan ba wajen zamana ba ne e, gaskiya tan tiranci na bai kai nan ba da sauri ya dawo ya riƙe kafaɗa ta ya zaunar da ni yana dariya ya ce lafiya ce ba ka da ita malam ba tan tiranci ne maka kaɗan ba amma za a sama maka magani na sace kallon amiru a karo na farko na ji nauyin hirar da muke yi a gabansa kamar zan yi shiru zancen ya wuce sai na ga in na yi shirin zan cutu don haka sai na ci gaba da ja wallahi da gaske nake ba zan zauna ba nan da nan sai akaram ya shiga hayyacinsa ya ce min kai dai magana gaskiya idan ka ga mace a nan to ɗaya daga cikin yaran uga ce ta yi ciki samarin kan gayyato su nan sai a ɗauko likita ta kanas ya zo ya cire musu cikin wannan ƙabilar da ka gani shine likitan sunansa dr azuka yana da asibitinsa a maimakon samun haske akan wannan ƙarin bayanin na akarami sai ma ƙara kullemin kai da bayanin ya yi sannan ya haifi wasu tambayoyi masu tsauri a cikin raina ba zan iya furta su ma ga kowa ba bare na sa ran zan samu amsa waye azuka sannan menene ma'anar sai an kawo mace nan za a cire mata ciki bugu da ƙari kuma sai an ɗauko wani likita ko me yasa kaina ya kulle nesa ba kusa ba har na kalli akarami ko zan sami wata amsa da take nuna ya ɓoye min manufar labarinsa amma a fuskarsa iyakar gaskiyarsa na hango don haka na mayar da kwalamar son amsoshi na na haɗe na ci gaba da cin abinci na yayin da shi kuma a karin ya fice da na ji kaina ma na neman kamawa da wuta sai na bar abincin na je na ɗoro alwala na gabatar da sallah a zahar da ta la'asar na kora amir zuwa falo sannan na zo na shiga fagen aiki wato caja kaina a cikin ƙanƙanin lokaci sai ga shi wannan ƙuntatacciyar duniyar ta bin faɗi a hankali ma sai ta fara bacewa daga idona wata daban mai kyau na bayyana lokacin na dawo hayyaci na ban tarar da amiru ba da na nemi si sai aka ce min wai ya tafi wajen kwanciya kasancewar dare ya fare ban tsaurara nemansa ba musamman da yake bayan na rama salloli sai su aka rami suka rarume ni zuwa mashaya abinda ban taɓa yi ba a can gida sai gane a can a nan kuma na gane lalle da can ni dan ƙauye ne fituk a shaye-shaye ga inda asalin 'yan gayun ke yin harkar su amma fa bisa wannan dalili na fara rage jin tausayin mata don na gansu hululu a wajen haka zalika babu ƙabilar da babu kai ni a ɓangaren da na zauna ma yawanci hausawa sun fi yawa abin takaici yara ƙanana da su sannan cikin kankanan lokaci na ƙara cika da wani mamaki da na fahimci ashe akwai manya fululu a mashayar ma'aikatan gwamnati 'yan kasuwa masu rawani ga sunan sanannu da ba ma iya haɗa fuska da su sai dai mu hange su a talabijin ko mu saurari muryoyinsu a rediyo ko kuma mu ga fuskokinsu a fuskar jaridu sai ga su a nan a arha su ne ma abokanmu a gaisa a yaba wa juna kan harkar daga kwalba na kama tebur na zauna aka zube min kwalabi biyu a gabana yayin da aka rami da hero suka shiga harkar kasuwancinsu don su ba kamar ni ba ne na fahimci ba shan ne kawai ya kai su ba don haka na fara ƙoƙarin rike kaina sannan na rage adadin da na yi niyyar sha don na samu damar rike kaina saboda dai na fara nazarin su kas su zo min da manuba babu gaira babu dalili don haka na ji na cika ɗokin zuwan gobe don haɗuwa da oga na ji aikin da zan yi masa da kuma wanda amir zai masa ba laifi a wannan lokacin na fara jin cewa ko 'yan uwantaka ba ta sa ni sanya ido a kan tarbiyya amiru ba to ya kamata mutuntaka ta sa ba daidai ba ne na bashi ya yi abin da zai salwantar da rayuwarsa ina nan zaune a buge sama-sama mata suka dinga zuwa suna yi min tallar kansu yadda nake jin tsanarsu kafin na bugun yau na gane idan na bugun ma tsanar ninkuwa take yi saboda haka babu abun da ke shiga tsakaninmu idan sun zo sai ruwan ashar in na auna musu sukan yi firiri ta su su yi gaba ni kuma na ci gaba da sabgata in hakan ta faru duk mashayan da ke teburan kusa da ni kan ɗauki shewa da ihunsu na gayu to a cikin kwanaki uku na fara zama ɗan gida a garin kaduna mu kwana a mashaya na wuni ina ramuwar bacci sai na tashi da la'asar nake haɗa salloli in ina da matsala ta shaye-shaye to wannan ne bayan wannan ban ga amiru ba da na tambaya sau biyu ma ban sake tambaya ba ba don na manta da shi ba sai don sabgogin gabana a yanzu sun ishe ni lokacin da uga ya dawo daga tafiyar da ya yi a ranar wata laraba da almuru sai muka zauna mu hudu ni akarami hiro da uga muka yi cin abincin dare na musamman a nan ya fara sanar da ni irin kasuwancin da zan yi masa za ka maye gurbin yaro na kalyana da aka kama a afirka ta kudu da kayan maye garin ciniki ne don haka ba zan iya daurewa in daina hulɗa da su ba ya faɗa yana murmushi abin da ya ce min kenan bayan mun gama cin abincin dare a falonsa na sashen sakariyar matarsa an gama ranka ya daɗe na amsa nan take babu tunanin abin da ka iya zuwa ya dawo sai ɗaga min hannu alama jinjina sannan ya ɗora da cewa dama akaram ya shaci min alwashi a kanka sai gashi kuma baka bani kunya ba ya ce min kai gwanin na iya ne a harkar ka babu wasu wasi ko shakku yana magana ne cikin dariya da zolaya a karami da hero na ta yashi nan nima na kokarta na shiga cikin dariyar amma dai ban tanka ba akaram ya faɗa mun kana yin 'yan dabaru na haɗa barasa ta kanka ko to me zai hana in ka ƙara natsuwa mu ƙulla wata alƙalla don jarrafa sarrafa ta kanmu ga ya tambaya yana kallo na komai ba zai gagara ba na amsa cike da ƙarfin gwiwata ya sake bayyana munnarsa to mun jima ana ta tattaunawa suna yi min bayani game da harkar tare da kulumbotan da ake yi mata kuma za a haɗa ni da wani yaron oga ne mazaunin ƙasar ghana da fatan kana da fasfo na girgiza masa kai alama bani da shi akarmi ya ce ai fasfo mai sauƙi ne oga oga ya ce da kyau sai a raka shi kano gobe a can ko ko kana ganin mu nemar masana nan duk wanda aka yi daidai ne oga in ji akarami iru ya sako baki gara a je kanan saboda gujewa bata lokaci uga ni dai ina ta sauraron su suna ta surutan su hankalina baya kansu yana kan matar alhaji da ta shigo ta fara hidimar gyara wajen da muka gama cin abinci shi kuma yana ta damun ta da mitar me take yi har karfe tara na dare ba ta yi bacci ba ita kuma cikin ladabi tana nuna ai zaman jiran mu take yi don mu gama ta gyara wajen ni dai wannan sabga ta suna mugun bani takaici daurewa kawai nake yi ina haɗewa na ɗauka kawai alhaji tsinanne ne da bai san darajar mata kirki ba ga matan da suka cancanci wulaƙantarwa can a mashaya ni da a ce na auri asama'u na rantse duk tirancin da zan yi a duniya sai ta tsira daga sharrinsu. haka na gaji da jin takaicin dai na matse har ta gama ɗan kai kawanta makale da hijabi ta yi mana ban kwana ta tafi mu kuma muka ci gaba da tattaunawa ha zuwa karfe ɗayan dare a ranar babu zancen zuwa mashaya kwata-kwata a lokacin da na zo kwanciya a sannan ne na tuna da amiru da na juya don na tambayi akarami sai na tara har ya fara jan rago shi kuwa hero yana can ɗaya ɗakin da wata macen ba wadda aka farke wa ciki ran nan ba to da sayan safiya muka ɗau hanyar zuwa kano kafin goma mun isa ba mu yi niyyar kwana a kano ba don haka kai tsaye muka wuce zuwa hukumar jami'an shige da fice mun ma yi ɗan makuwa sai da muka wuce kwanar da ya kamata mu shiga zuwa pass office sai zagayowa muka yi bayan mun je shataletalen dangi a nan ne kamar ganina da shi na bayan ƙarshe wato baban asama'u sai ga shi danja ta tsayar da mu motocinmu na jere da juna shi a mazaunin direba ni a mazaunin mai zaman banza akarami na tuki hero a baya ni da akarami babu yanayin duniyanci a jikinmu amma hero kuwa kowa ya gan shi ya ga tantirin ɗan bariki To masu robar mu kwana nan sai a dakaci zuwan shiri na gaba. Assalamu alaikum. Kun saurari shirin rai dangin goro.